daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke zuwa muku akan mitoci 60 25 da kuma 16 abin ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran ma tashar VOA Africa akan mita 100.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun ma tashar FM ta alfa rediyo da ke kumasi si baya ga haka muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. A cikin shirin za ku ji cewa daga abin da na gani abu ne wanda ya fi karfin jihar Bauchi. Ina kira ga da farko dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kawo mana ɗauki. gwamnan jihar bauchi kenan abdullahi abubakar bayan ibtila'in mummunar guguwar ruwa da ta afka wa jihar da kuma gobara da ta laƙume akasarin kasuwar azari a ƙarshen makon da ya gabata muna ɗauke da cikakkiyar hirar da muka yi da shi a kan wannan batu sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya da kuma sharhin jaridun kamaru da ma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana mahmud lalo ne ke jagorantar shirin tare da ladan ibrahim ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya masu are assalamu alaikum a jiya talata ne duka 'yan majalisar dokokin amurka daga daukacin jami'un da ke majalisar suka amince da su ɗauki mataki a hukumance domin kawo ƙarshen tsarin nan na raba yara da iyayensu a bakin iyakar amurka da mexico wannan dai gwamnatin trump ce ta kirkiro shi wanda kuma ta iya haifar da damuwa a majalisar dokokin na amurka babban daraktan hukumar tallafawa yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef henrietta fore ta bayyana wannan matakin a matsayin abu mai so sarai ta ce yawancin waɗannan yaran fa da ake rabawa da iyayensu 'yan ƙanana ne da basu mallaki hankalinsu ba amma an raba su da iyayensu da ke neman mafaka a nan amurka da yake magana a madadinta akan wannan lamari mai magana da yawon hukumar ta unicef christopher bullerek ya ce ta kowace irin hanya yaran suka samu kansu cikin amurka yaro ai yaro ne kuma suna da 'yancin su samu kariya a duk inda suke kuma su kasance tare da iyayensu ya ce tsare mutum tare da raba shi da iyalansa abu ne da ke tura mutum cikin halin kunci da damuwa wanda kuma hakan na iya tura yaran su zama fanɗararru ko kuma zamanto an buɗe kafar su tare da sa su su kasance cikin yanayin damuwa a kowane lokaci wanda bincike ya nuna cewa irin hakan zai iya yi tasiri a rayuwarsu a lokacin da yake taron masu kananan 'yan kasuwa jawabi a jiya a nan washington shugaba trump ya ci gaba da dagewa akan wannan mataki da ya dauka duk da shan suka amma ya ƙi madagas ko a jikinsa game da wannan sabon tsarin da gwamnati ta bullo da shi na raba 'yan kananan yara da iyayensu a bakin iyakar da ke kudancin mexico domin kawai sun shigo ƙasar ta barauniyar hanya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane da yawan su kai sama da miliyan 68 ne a duk faɗin duniya aka wa barin gidajensu sakamakon yaƙi tarzoma ko kuma tursasawa filfo grandi shugaban hukumar ta 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wa manema labarai a jiya talata a geneva cewa a cikin shekarar 2017 adadin da irin wannan mutanen da iftila'i ya shafa sun kusa kai miliyan uku ya ce adadin ya zartafa na shekarar 2016 garandi ya ce kashin da ya kai biyu bisa ukun waɗannan mutane sun fito ne daga ƙasashen da suka hada da afghanistan syria kudancin sudan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sai dai ya ce cikin ya ce bincike da hukumar ta yi ta gano cewa kashi 85 na 'yan gudun hijiran sun fito ne daga kasashe matalauta ko kuma masu tsakatsakin arziki ya ce wanda wannan zai sa a daina ci gaba da yada ra'ayin cewa wannan matsala ce ta kasashe masu arziki amurka ta bayyana ƙudurinta na ficewa daga majalisar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya kamar yadda ma'aikatan harkokin waje ya bayyana jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ita ce ta bayyana haka a nan a ma'aikatan harkokin waje da ke nan washington dc ta ce matsayin amurka a yaƙi da kare haƙƙin bil'adama bai ba da damar ta ci gaba da kasancewa cikin irin wannan tawagar munafunci da son kai ba wanda aikin da ake yi a wannan wurin ba na kare haƙƙin bil'adama ba ne a'a sai dai ɗan kare haƙƙin bil'adama kawai sai dai futa wannan matsayi ke da wuya sai isra'ila ta mai marta da martani jakadarta doni dano ya ce suna maraba da wannan mataki da amurka ta ɗauka domin wannan ya kara nunawa sarari cewa amurka ta tabbatar da kudurinta na gaskiya da ke nuna rashin amincewarta na nuna makauniyar kiyayyarta ga isra'ila a cikin sauran hukumomin majalisar ɗinkin duniya da kuma son da take yi a riƙa binta sau da kafa ba tare da ƙalubalanta ta ba akan abin duk da ta ce ko kuma ta faɗa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wata tawaga a kan matakan tsaro mai karfin gaske na kasar afghanistan ta kai ziyara zuwa kasar pakistan a jiya talata domin tattaunawa ta musamman da jami'an gwamnatin na pakistan akan yadda kasashen biyu za su gudanar da samun zaman lafiya da sulhuntawa a tsakanin a kasar ta afghanistan wasu majiya masu tushe daga kasar ta afghanistan sun shaidawa murya amurka cewa tawagar ta atmar ta kasance a islamabad har na tsawon sa'o'i wasu sa'o'i domin ta gana da shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar da ma babban jami'in kula da musayar bayanan sirri tsakanin hukumomin tsaro a kasar suka ce tattaunawar da jami'an suka yi ya mayar da hankali ne akan rikicin gwamnatin kasar ta afghanistan da 'yan kungiyar taliban ne da kuma dakatar da buɗe wuta har na tsawon kwanaki uku da musulmai suka yi suna bikin karamar sallah sai dai kungiyar ta taliban ta ki ta kara wa'adin kwanakin da ta ɗiba na dakatar da buɗe wuta wanda yana kawo ƙarshe a ranar lahadi kuma tuni kungiyar ta koma bakin daga sai dai gwamnatin ta afghanistan ta ɗauka cewa za a kawo ƙarshen buɗe wuta a ranar laraba wato yau kenan ladan ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To bayan ibtila'in mummunar guguwa dauke da ruwan sama da ya afka wasu sassan jihar Bauchi da ke aure masu gabashin Najeriya da kuma gobara da ta tashi a kasuwar Azare a ƙarshen makon da ya gabata. Gwamnatin jihar ta yi kira ga takwararta ta tarayya da ta kawo mata ɗauki wajen tallafa wa waɗanda wannan lamari ya shafa. Gwamnan jihar Abdullahi Abubakar ne ya yi wannan kira a wata hira da ya yi da wakilin murya Amurka Abdulhamid Muhammad bayan gadin da ya yi na wuraren da bala'in ya shafa kamar yadda za ku ji inda ya fara da bayani kan adadin mutanen da suka mutu tabbatacce a ranar da na zaga in ba dai eh, bayan zagawa na tun da jiya na yi ne a wajen garin bauchi na tafi da razau misau azare jama'ar da ningi in ba dai a bayana ne wani daga cikin waɗanda suka ji rauni su kuma suka cika ba a ranar da na zaga dai mutum takwas ne suka rasa rayukansu ma yanzu bani da wani cikakken bayani akan ko wani daga cikin wayanda suka ji rauni shi ma ya rasu a bugu da ƙari kasuwar garin azara kuma da na zo na je na gani ita ma kusan uku bisa hudun kasuwar gaba ɗaya ta ƙone ne ƙurmus babu abin da za a iya ɗauka a wannan wuri ka zagaya ka ga yadda abubuwa suke menene kake ganin mutanen nan suke bukata halin yanzu daga ma gwamnatin jiha na gwamnatin tarayya da ma wasu ko masu ba da taimako daga kasashen waje wato akwai bukatar ba da taimako na gaggawa wanda taɗin da nake maka yanzu dinnan tuni an tafi saboda ba da wannan taimako na gaggawa ɗin taimakon gaggawa ko shine na abinci da sutura da abin da mutum zai amfani da shi wajen kwanciya a ɗan wurin da ya samu ya fake kafin kuma a yi ƙididdigar asarar da aka yi saboda ba da taimako na musamman wanda shine zai ƙoƙarin sharewa mutane a hawaye to wannan kuma in an yi ƙididdigar daga abin da na gani abu ne wanda ya fi ƙarfin jihar bauchi ina kira ga da farko dai gwamnatin tarayyar najeriya ta kawo mana ɗauki ina kira kuma ga dukkan 'yan najeriya masu hannu da shuni su shigo don su tallafa wa al'ummar jihar bauchi da wannan masifa ya rufa da su ina sane da cewa shugaban ma'aikatar musamman ta tallafawa waɗanda irin waɗannan masifu ya ritsa da su na tarayyar najeriya tuni yana kan hanyarsa zuwa gobe zan karɓi bakuncinsa a nan a jihar bauchi kuma zai zaga ya gana wa idansa ah, kuma ina kyautata zaton shugaban ƙasar najeriya saboda tausayinsa shi ma ban fidda zaton zai taho jihar bauchi don ya gana wa kansa kuma ya jaje wa al'ummar jihar bauchi ba jiya allah cikin ikonsa shugaban ƙasar najeriya eh, muhammadu buhari mun yi magana da shi da daddare inda ya buƙaci um, sanarwa sarakuna da dukkan al'ummar jihar bauchi jimaminsa game da wannan abu da ya faru za a kafa kwamiti ne domin duba yadda za a tallafa wa mutanen nan tuni wannan ranar na kafa wannan kwamiti na masana ah, na kuma ba da umarnin cewa a ɗauko injiniyoyi daga ma'aikatar uh, ayyuka uh, a ɗauko injiniyoyi daga ma'aikatar aikin lantarki saboda uh, abubuwan wutar lantarki da yawa da suka lalace gwamnan jihar bauchi abdullahi abubakar kenan a tattauna wasu da abdulwahab muhammad yanzu kuma ga wannan ma wani ya yi gida ya yi mutum ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bana silifas duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi mataras ya sanya, kuma ya yi katifa nasa, ga rediyo ga canja, ga ku kafet fa a ɗaki. hadda kujeri na sa sanan wani ba shi da ke so abu duka Allah na ƙauna ku. Allah na ƙaunan ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa. Gai ku da ba ka da ahu, wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da tabara ibaka to mara gara ka gode mutukan kuma ka yi butulci ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka yanzu karfe ukun dare ne da minti sha uku yanzu ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum a makon da ya gabata mun yi alkawarin sake ziyartar ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim k idris bayan da wasu 'yan bindiga suka kai wa fulanin nan da ke fafutkar ganin an yi wa 'yan uwansu da 'yan sanda ke tsare da su adalci hari inda har aka kashe guda daga cikin fulanin bi da aka kai wa harin ba tare da bata lokaci ba wakilin wannan fili nasir adami hikaya. ya tattauna da bala ibrahim mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban sufetan 'yan sandan najeriya ga kuma yadda suka yi suna nasir fili hashin gunar waɗannan fulani na jihar kogi dinnan akwai ci gaba da shiri da muke yi sun zo sun ba da labari wani ɗan ta'adda za a ce wanda ake zargi da ta'addanci ya ɗauko wasu mutane sun kashe ɗaya daga cikin 'yan uwansu mai suna halilu wanda kuma amma an kama shi wanda ya jagoranci waɗanda suka yi wannan kisa yana hannun 'yan sanda a jihar kogi shine suka rubuto wannan takarda da kake gani dinnan ah, kuma sun miƙa ta hannun rundunar ah, ban san ko ka samu kwafin wannan takardar ba to ah, alhamdulillah na samu ganin kwafin wannan takarda da kuma koken waɗannan bayan allah suna magana cewa shi wannan yana tafi da ɗan uwansa sai akan babur aka bure musu gudu aka harbe dan uwan nasa ya mutu to shi kuma Allah cikin ikonsa ya yi kokari ya bi wanda ya harbin kuma har aka kai ga kama shi magana yanzu haka tana gudun rundunar 'yan sanda ta jihar kogi amma yana neman a ɗauke wannan magana daga jihar kogi a dawo da shi ɓangaren bincike a harkwata 'yan sanda domin yana ganin a nan za a fi masa adalci za a fi bibiyan abin yadda ya kamata to dama ana yin irin wannan aikin 'yan sanda dama bincike yana daga ciki kuma inda duk mutum yake ganin ba a yi masa daidai ba zai iya ɗaukaka ƙara idan ka kai ƙara sama aka duba aka yi abin da aka yi sai a je kotu za a duba wannan koke nasu za a duba wannan bukata tasu da ƙarfin allah za a yi yadda ya kamata domin a ga cewa an bi musu haƙƙi musamman ma tunda an kashe wani. Mm-hmm. Ah, Malam Bala Ibrahim idan aka duba su waɗannan Fulani Eh, suna ma fargabar cewa ba mamaki wasu abokan adawarsu kan eh, wannan rikici da ya shafi 'yan uwansu ne suka sa su a gaba kuma suna ganin watakila idan suka sake eh, za a yi musu sake da ba ruwa ma'ana za a iya ci gaba da yi musu dauki daidai eto yayin da ake bincike dukkan wani hasashe yana zuwa ne a zato idan ba bincike ne ya gano wani abu ba to ba za a iya cewa tabbas ga inda aka dosa ba shi ko kuma aikin ta'addanci wani lokaci yana rikida sai ka ga inda aka somo sai a karkata kuma a yi wani abin daban amma aikin masu bincike ne su duba ba sa barin kowane bangare idan aka dubi nan sai a dubi nan a dubi can a dubi can a ga cewa an bi ta inda duk za a duba saboda ta'addanci ta'addanci ne ko da da gangan aka aika ta shi dole sai an yi wani abu a kai bare kuma idan aka ce an yi shi da ganganci da zimmar a halaka mutum dalilin yin hakan ba shi ake damuwa da shi ba ko da bita da kulli ne ko da su ɗauki ɗaiɗai ake musu saboda wani abu da ya faru baya haƙƙin 'yan sanda ne su ga cewa wanda ya aikata laifin nan an nemo shi an kuma gurfanar da shi a gaban kuliya. yanzu ta wannan shiri na ciki da gaskiya da kuma masu bin wannan shiri da suka san wannan abin da yake faruwa menene za ka faɗa musu cewa rundunar 'yan sanda tabbas tana sauraron waɗannan shirye-shirye da ake yi kuma za ta ɗau matakin da ya dace saboda a biyo mai haƙƙi haƙƙinsa ai ba ma za ta ɗauka ba tuni ma ta ɗauka to wani lokaci abu wato idan ya shafi shari'a akwai tarnaƙiya idan aka yi wani kullum kafin a warware shi sai an bi wasu hanyoyi masu tsawon gaske ba abu ne da kai tsaye idan da abu ne da za a iya kai tsaye bisa tausayi shi wannan speto general na 'yan sandan najeriya ibrahim ke idris mutum ne mai jin kai mai tausayi sosai wani lokacin ma idan ya wani abun wallahi sai kai mamaki idan da abu ne wanda zai iya amfani da karfinsa ya ce a saki mutanen nan ko kuma a kamo waɗanda za suka aikata wannan laifin a hukunta su wallahi da a rana ɗaya an yi to amma abu ne wanda yake sai an bi ta wasu matakai na shari'a amma tuni ya ba da umarni cewa a yi yadda duk za a yi domin a tausaya a tallafa waɗannan mutanen a ga cewa sun fita daga cikin kuncin da suke ciki wala ibrahim a kusa da ƙarshen wannan zantawar ba zai mu duba yanayin waɗannan fulani waɗanda yanzu sun koma gida bayan sun kawo wannan takardar kuma za su je su zauna ne su zuba wa sarautar allah ido da kuma irin yunkurin da 'yan sanda za su yi tunda shi wannan ɗaya daga cikin shi sha'ibu lauce kenan da yake kan wannan babur ɗin hatta shi na ga inda aka harbe shi da bindiga allah ya sa shi dai shan ruwansa ne yake gaba me za ka gaya musu su waɗannan fulani yanzu idan suna sauraron wannan shiri yayin da kuma suke fargabar komai zai iya faruwa da su a kowane lokaci to abin da zan ce musu dai da farko shine su kara haƙuri sun yi haƙuri su kara haƙuri wato lamarin ta'addanci abu ne da yake addabar mutane musamman ma dai 'yan sanda kullum kuma aka yi rashin sa'a jihar kogi tana da jihohin da ke da ƙarancin 'yan sanda kwamishinan 'yan sandan jihar kogi kullum yana zuwa yana kuka cewa ba shi da isassun mutane yana neman ƙarin mutane saboda ana samun ƙaruwan ayyuka na ta'addanci to ƙasar ce ga baki ɗaya take da ƙaranci na yawan 'yan sanda baki ɗayan najeriya ana maganan al'umma kusan miliyan 200 amma yawan 'yan sandan da ake da su masu aiki da kaɗan suka ɗora a kan 200 to babu yadda za a yi su iya kewaya kuma daga cikin waɗannan 'yan sandan da suke aiki mafi yawa kowa sai ka ga ya fi so ya je ya aiki a gurin da yake ganin zai ɗan samu wani abu saboda albashin bashi da wani abu ba wani albashi ake biya ba kowa so yake je inda yake ganin cewa zai samu dan wani abu a kan abin da ake bashi to jihar kogi tana da wannan matsala ta rashin 'yan sanda amma duk da haka duk da haka speto general na 'yan sanda ibrahim kotun idris yana baiwa jihar kogi fifiko wajen tura kayayyakin aiki da na'urori da kuma mutane ƙwararru waɗanda suke iya bankaɗo ko taɗiye masu shirin yin ta'addanci na tabbata wannan abin da koken da suka kawo za a tura shi gurin da ya kamata kuma zai ba da umarni a je a yi abin da gaggawa su dai kara hakuri ba abu ne da za a iya cewa kawai za a iya maganinsa gobe ko jibi ba amma ana tabbatar maka nan ba daɗewa ba za mu tattauna da kai za ka ce an kamo wannan mutane ko kuma an ɗauki matakin da ya kamata musamman matan da an ɗauko kes ɗin yanzu a dawo da shi abuja yawwa domin kwanaki manta ba akwai wani dalili da ya aka sauya shi kwamishinan 'yan sanda na jihar kogi saboda wasu waɗanda ake tuhuma suka arce daga hannun 'yan sanda to ba mamaki irin wannan fargabar ya nuna kenan yanzu mutane za su ɗauka kamar an ɗauki matakin hana arcewar masu laifi daga hannun 'yan sanda a jihar kogi ai wato kamar yadda suke tufka haka 'yan sanda su ma suke warwarewa suna da dabaru na yadda za su gudu su ma 'yan sanda suna ɗaukan sabbin dabaru na hana su gudu ko kama su idan ka lura duk lokacin da aka samu irin wannan waɗanda suka gudu to ina tabbatar maka ba a yin sa'o'i 48 sai an kama su saboda yanzu harka ake da na'ura ba kamar da ba da ake yi kawai tike ah, eh, eh, eh, yanzu ana amfani ne da na'ura wajen gano inda mutum ya ɓuya idan ya gudu kuma ana kama su da gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba to an ɗau irin waɗannan matakan na sa na'urori an ɗau matakai na tsaurara tsaro a wuraren da ake tsare da mutane akwai kuma ƙarin jami'ai da aka baiwa horo na yadda za su bankaɗo waɗanda suka je suka ɓoye a wani guri ko kuma suke shirin yin wani abu wanda zai kai su ga gudu. Hmm. Wala Ibrahim a ƙarshe zan ce ga kofin wannan takarda don ka rika duba ya zama tunatarwa saboda ci gaba da ɗaukar matakai kan wannan al'amari. to na gode za mu ah, duba wannan dama dai an riga an mika ta gurin da ya kamata ni kasancewar ta a hannuna za ta sa in rika musu tuni da karfin Allah kuma za a samu biyan bukata masu sauraro kun ji da yadda ta kaya saboda haka za mu jingina wannan batu har sai mun sake samun wasu sabbin bayanai sannan mu dawo mu sanar da ku.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 fara shirin jaridun namu ne da jaridan Independent an tarwato mana cewar kwaskwarin da shugaban kasar jamhuriyar Kamaru ya yi wa gwamnatinsa. Jaridan tambaya ta yi ko me yasa ya tumbuke na hannun daman sa daga mukamansu na ministocin kasar kuma har mika su zuwa ga hukumar kwato hakkin kudaden gwamnatin kasar Konak daga hannun barayin gwamnati. Sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an tarabata mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Turawa suna ƙoƙarin gina waɗansu manyan hanyoyi tsakanin mura da dibanga zuwa birnin kusuri bayan hanyoyin sun kwashe sama da shekaru ashirin suna lalace turbar dai ita ce kwaya ɗaya tilo wanda ta haɗa jihar arewa mai nisa da ƙasar jamhuriyar chadi jaridan reference kuma ita ma ta ayyana mana cewar komai yasa paul atanga inji ya karbi matsayin da shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru ya bashi na ministan cikin gidan ƙasar bayan yana cikin cikin asalin 'yan bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru wanda suke takadama da shugaba biya jaridan da media kuma ta ce shugaba biya ya yi wa masu neman dare kasar jamhuriyar kamaru gida biyu kofar rago an da yanzu haka ya miƙa wa 'yan bangaren nasu manyan gurabe guda shida domin yana neman ya sasanta rikicin da yake sa da 'yan wancan bangaren sai kuma jaridan the sun an da ita ma cewa ta yi koya aka yi ɗan majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar kamaru na ɓangaren 'yan adawan ƙasar a jam'iyyar sdf ta nijon furundi osi joshua ya karbi ragaman gudanar da jam'iyyar daga hannun nijon furundi kuma shine ya zama dan takara kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya a zaben da za a gudanar a shekara 2018 takwas nan za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Le Message an da ita kuma ta ce a tashan jirgin ruwan birnin Duwala a ma'ajin gwamnatin kasar. miliyan 186 ne na sefa suka yi batan dabo wanda har yanzu ba a san an da suka shiga ba Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. To kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka ban mana akan na'ura. Assalamu alaikum biyoyi Hausa sunana Muhammad Sani babban rami mai shigile kalgarnin nan ne Da Allah ya ita mana saɓa ga shugaban kasa Gaskiya jami'an tsaron da ke kula daga birnin Jaruwa Kaduna. Gaskiya suna yaure da shi ne. Kuma gaskiya ministan tsaro ma na da laifi. Da haka ya kamata shugaban kasa ya yi aran bincike ba'annan mutanen. Bai yiwa a ce kullum safiya sai an samu mutane an sace su an je an ɓoye su domin karɓar kuɗi. A ce hanya guda kilo yadda mutane ke kai a ta gagari jami'an tsaron da ake cewa an kai. Ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yoruba Najeriya. Ina kira ga Alhaji Adam Maina Waziri da manyan 'yan siyasa mu na PDP wanda aka bata da su a yau a sunanta. Mu zo mu ta lauma jihar Yobe, mu zo irin wannan rigimar da suke faruwa a cikin gida mu ga mun yi maganinta. haɗin kai shine babban illar mu bibi abin da yake cutar mu kenan assalamu alaikum da farko sunana aminu mai shayi na garin garbace da karbar kuma ta balija tara tarayyar najeriya hakika wannan gina gidaje da aliko dangote ya ba da gudunmawa mai yawa kuma aka gina gidaje a borno kuma aka raba waɗanda suka rasa mahallansu da ma 'yan uwansu ta sanadiyar 'yan ta'addan boko haram hakika abu ne mai matukar muhimmanci kuma muna fatan allah ya saka musu da alheri to sai labarai a takaice kasar China ta kira barazanar da shugaba Trump ke yi na karin kudin haraji akan kayayyakin da suke cinikayya da amurka a matsayin wani yunkurin kai kasar makura da neman tozartawa wanda kuma tuni ita ma ta yi barazanar daukar mataki na ramuwa gayya. kasar China dai ta mai da martani ne a jiya lokacin da shugaba Trump yana shirin kara harajin dala biliyan 200 akan kayan da kasar china ke sayarwa amurka musamman ma idan kasar ta ki ta sauya ta biyoyinta daraktan hukumar kasuwanci na fadar white house peter navarro ya shaida wa manema labarai jiya talata cewa fadar white house fa ta bai wa kasar china damar da duk take bukata domin ta canza tabi'o'inta amma ta bi gaban kanta jiya talata ne duka 'yan majalisar dokokin amurka daga dukkan jami'un da ke majalisar suka amince da su ɗauki mataki a hukumance domin kawo karshen tsarin nan na raba yara da iyayensu a bakin iyakar amurka da mexico wannan dai gwamnatin trump ce ta kirkiro shi wanda kuma ya haifar da damuwa a majalisar dokokin na amurka babban daraktan hukumar tallafawa yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef henrietta fore ta bayyana wannan matakin a matsayin abu mai so sarai ta ce yawancin faɗinan yaran da ake rabawa da iyayensu yan ƙananan ne da ba su mallaki hankalinsu ba amma an raba su da iyayensu da ke neman mafaka a nan amurka da ke magana a madinta akan wannan lamari mai magana da yawon hukumar ta unicef christopher blairak ya ce ya ce ta kowace irin hanya yaran suka samu kansu cikin amurka yaro ai yaro ne kuma suna bukatan yancinsu da kuma kariya a duk inda suke kuma su kasance tare da iyayensu hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutanen da yawan su ya kai sama da miliyan 68 ne a duk faɗin duniya aka tilasta wa barin gidajensu sakamakon yaƙi tarzoma ko kuma tursasawa filfa grandi shugaban hukumar ta 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wa manema labarai jiya talata a geneva cewa a shekarar 2017 adadin da irin wannan iftila'in ya shafa sun kusa kai miliyan uku da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 3 kenan agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan mu da wani sabon shirin idan allah ya da idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu madadin shiladin ibrahim ayawa da kuma solomon abo sai injinanmu daryl smith mahmud lalo ke cewa a wuta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc